biyo bayan juyin mulkin da sojojin jamhuriyar Nijar suka yi wanda hakan ya jawo tsamin dangantaka tsakanin kasashen na ECOWAS da jamhuriyar Nijar da ta kai har kungiyar ke barazanar yin amfani da karfin soji wajen dawo da dimokuraɗiyya, duk da cewa wa'adin hakan ya wuce ba tare da aiwatar da matakin ba. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu wanda kuma shine yake jagorantar kungiyar ta ECOWAS ya aiki da tawagata ta musamman domin ganawa da shugabannin Najeriya. juyin mulkin sai dai tawagar bata samu ganawa da abdurrahman ciyani ba haka zalika tawagar kasashen yamma da suka je domin ganawar da shi bata canza zani ba sai gashi kwatsam tsohon sarkin kano sanusi lamido sanusi ya samu zantawa da shugaban na juyin mulki a fadarsa da ke birnin yamai wanda hakan ya jawo muhawara tsakanin al'umma kuma hakan ne ya sa muka tuntuɓi ambasada suleiman dakiru irin karfin dangantakar da ke tsakaninsu da ta kai har ya samu samu ganawa da shugaban na juyin mulki. Najeriya da Niger mu ɗan ƙwan juna ne. Tun ba mu daga nan arewa ba. Ba za a gane wane ne mutumin Nijar ba waye mutumin arewa. Duk Hausa ake yi, addini ɗaya ake yi. Don haka akwai abu wanda ya haɗa mu. Sannan shi sarki Sanusi da je. Sarki Sanusi bai je a kan Tinubu kowane shugaba na ƙasashen ECOWAS da tura shi ba. Don haka su nan sojoji da suka kwace mulki a niger ba su da wani shakkan su karɓi shi su yi magana da shi su tattauna sun sani ko me suka tattauna da shi watakila in ya dawo Najeriya zai faɗa wa Tinubu ga fatafiyan da yi abin da suka zanta da waɗannan Eh, wannan shugaban sojoji eh, na Nijar. To idan har zuwan Sanusi eh. yana da tasiri a jamhuriyar Nijar, wannan ya nuna cewa Sanusi zai iya taɓuka abin wato a zo a gani kenan wajen canja ita wannan shugabanci na juyin mulkin na soji. Tun da dai ya riga gansu na farko ba su hana shi gansu na biyu ba. Don haka wannan zuwa da Sanusi ni ina gani an samu babban magani. wannan abun an samu kofa da za a san yadda za a sassanta wani abu. Dr. Gambo Alhaji Sani masanin kimiyyar siyasa ne a jami'ar Andri Salifu da ke birnin zintar na jamhuriyar Nijar ya ce duk da cewa ganawar ta sirri suka yi amma hakan ba zai sa su miƙa kai buri ya hau ba saboda yanzu haka dai sojojin sun fara raba makamin mulkin tafiyar da ƙasar. Ga 'yan kwanaki wannan inda suka ci gaba da kafa matsayi-matsayi mataki-mataki da suke ci gaba da shan hudu mulkin su a babban birni da sauran jihohi mun gani bayan naɗin gwamnati da suka yi su mukami na ƙashi da suka bada babban mukami shine suka naɗa shine na shugaban gwamnati firaminista eh, ali lamin zan da ya shigo jamhuriyar nijar daga babban birnin chadi jamina kenan wanga zawa ban mata nan, abu ne mai wuya ya sanya sojoji su sanya alkibla su sanya matsayi dangance da abin da suka dauka. Yanzu dai abin da ake jira a gani shine abin da wannan ganawar za ta haifar. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.